akasarin 'yan najeriya da suka shigo wannan jirgi dai dalibai ne ke karatun likitanci a kasar ta ukraine wanda kuma wannan yaƙi tsakanin rasha da ukraine ya ratsa da su alhaji bashir garga babban jami'i ne a hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa wato nema ɗaya daga cikin hukumomi a ƙarƙashin ma'aikatar jin kai ta ƙasar da suka tarbi ɗaliban da suka iso najeriya kuma ya min ƙarin haske da karfe bakwai ne da minti goma jirgi ya sauko daga ƙasar romania inda akwai 'yan najeriya da aka shigo da su guda 415 maza da mata To kawo ne yanayi su wa'annan 'yan Najeriya suka sauka Najeriya? Sun dai shigo cikin ƙoshin lafiya kwarai da gaske. saboda dai ba za ka rasa gajiya na jirgi ba da kuma halin rudani da suka shiga daga ciki amma dai sun zo nan cikin koshin lafiya kwarai da gaske. To kowane hukumomi ne ke wannan aiki na ganin an dawo da 'yan Najeriya nan gida cikin koshin lafiya? Zai kamar yadda na faɗi maka da farko hukumar mu da haɗin gwiwa wasu hukumomi kamar su Refugee Commission, NAPTIP, Immigration, Police da 'yan sandan ciki da sojoji mu muka yi wannan aikin. Gabaki ɗaya dai mutanen da aka samu guda ɗari hudu ne da goma sha biyar. Kuma akwai sauransu da akwai jirage yanzu da yamman nan ma wasu za su tashi su tafi. To wasu na korafin cewa kamar jiragen da aka tura sun yi kaɗan ba manyan jirage bane masu ɗaukan fasinjoji da yawa. Me zaka ce anan? Ba su yi kaɗan ba don ba jirgi guda ɗaya ne zai yi wannan jigilan ba kuma ka san akwai sansanoni daban-daban. Kaman kaga akwai kasar poland akwai kasar hungary akwai romania da ita kasar rasha kanta don haka za a sake jirage duk su tafi waɗannan sansanoni da jami'ai saboda tantance waɗannan mutane kuma da ɗebo su a dawo da su gida sannan wani abu da ya zo daban dangane da wannan tarba shine ba a ajiye su a sansanin 'yan gudun hijira ko kuma waɗanda suka jikata ba ana zuwa idan aka yi musu rajista shugaban ƙasa muhammadu buhari ya sa a ba ya ba da umarnin a ba kowane ɗaya daga cikinsu dala ɗari ɗaya inda daga nan abuja zai kama hanyar gidansu alhaji bashir garga kenan babban jami'i a hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa wato nema babin ya amurka daga lagos